Assalamualaikum. Assalamualaikum. salamu alaikum Ya ya. yaya ɗan ƙasa barka da rana yawwa barka da ya gida lafiya kalau wanka kake ne sarki nake to ka fito mana na san da mu dan san da me ka zo ne wani bayani ne nake dauke da shi ina jin ka a ɗan ƙasa mutanen gari yanzu sun shuru sun zuba 'yan fim ido 'yan kaniwood cewar suna ganin ta kowace jam'iyya sun dafa an kai ga gaci to yanzu bayan siyasa kuma sai mai su mai kuma shin sun tura mota an tafi an bar su ne ko a mota ta ɗiba da su to wannan tambaya ai majalisar wakilai ko majalisar dattabai ta ƙasa ita ya kamata ka je ka tuntuɓa su gaya maka wannan abu ai ba su da alakar da suke da yan kaniwood kama sama da kai kai ka fi wa'annan kusanci da yan masana'antar fim saboda me na zama ina kusanci da su a baya a hidda-rakin da muka yi da kai eh. ka wallafa mana cewar su yan fim din nan ciyaman ɗinsu abokinka ne kuma tun da kuna tare duk abin da ake nema abin da ya shafe su wala Allah zai dan lafurta maka to shine mutane suke so su ji shin sun tura mota ne ta tafi ta basu ko ko a an kwashe an tafi da su to ni dai yanzu duk inda na ga dan fim na kan kalle shi da fuska biyu fuska biyu abin nufi da fuska biyu eh. na farko yakan yi fuskar shanu hmm. ka san shi sa baya dariya kuma duk inda kaga ga mutum ya yi fuskar shanu to akwai abin da yake damunsa to baka ganin cewa yanzu da kace sun iya wuya suke baka ganin ko daɗi ne ya kume su irin sun kuda daɗi kawai suka yi suka yi duma kuma a bari ka ji shi faɗan fim duwawu ne dole sai an zauna da shi kuma kai haka a ƙasar kuma a duniya ma kuma wandan roba ne ka gane zance na wandan roba ne wanda yake daidai kugun kowa kana ji ai wato wato abin da yake faruwa a yanda ni nake fuskanta ba mu haɗu da shi abokina ya min bayani ba amma yadda na fuskanta kowane ɗan fim yana nan iya wuya saboda me dama alkawarurruka ne aka yi musu daban-daban daban-daban to amma abin da juma'a da za ta kyau aka ce tun daga laraba ake gane ta ba ma alƙawarin ba wasu daga ranar da aka sanar da zaɓe shikenan suka daina ɗaukar waya suka daina reply ɗin text ka gane ai suka daina suka yanke duk wata mu'amala wanda a da idan ɗan fim zai tsuguna ya ba haya in ka ce wa ɗan siyasa je ka ka wanke masa da gudu zai je wanke an sun kai haka an sun kai haka da gudu ɗan siyasa zai je wanke kai in ka ce wa ɗan fim wanka da shafa mai mai ya masa firfita duk zai saboda me yana nunawa ai a haɗa ake ai wane ne ake ai wane ne ake to kuma ni sai da na dinga faɗa yan fim ɗin nan su yi a hankali kuma in za su bi yan siyasa su bi wanda suka san cewa ko ra'ayinsu ne ƙashin kansu soyayya ce ta gaskiya ba don abin da za a bayar ba. To yanzu kai su da aka yaudare su aka yi musu abubuwan da aka alƙawarta musu. Mm. Kai sako ya zo kenan tunda na ga kai ma kana tallan mai girma janar Muhammadu Bani. mun haɗu a gaba ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kuma shi ma shi ma Buhari yaudara kai ta ina to kaya sun sauka to ka taba ganin Buhari an so shi dan kaya to aka ce wai in kana da kyau ka ƙara da wanka me sata ba ya za ya baka to su wanda suka sata sun ba ku ke to su wa suka bawa kana ji an ce ma sun daina daukar waya ba ma sa daukar waya idan suka ga kaga suna fara tafiya suna gano dan fim ya taho sai ga an gano cewar 'yan fim gaba daya an ba ku kayan aiki da azumi an kawo kayan azumi an kawo kayan sallah kun yi sallah cikin nutsuwa da kwanciyar hankali sako ya zo an ba ku kace su suwa kenan su ku da kuke da alaka da su to ni dai abin da na sani eh, eh. wa'anda suke da imanin a eh. cikin 'yan siyasa su ne suka fara bi kwano ɗaiɗai na shinkafa ta ya kura ita wai ba an ce tana magani ba saboda diabetes sai ku rika cin mai tsakuwa to ita suke ci su su an baka kenan su 'yan siyasa a ni a nufin da kwano ɗaya in ka nufe ni da kwano ɗaya ni buhu nawa nake rabarwa kai bar gani na tsohon nan mai arziki ne ni yanzu kenan kai kafi karfi a sama kenan ba ruwanka da ƙasa kenan a ni na tsaya inda ya kamata in tsaya ko ba haka bane inda ake da kai nan kake yi ai ni kai ce Aisha Buhari first lady ko ba haka bane idan ka ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari idan ka ce dijiman Adamawa to kawai ka shafa fatin naka ne a nawa ne tunda har yanzu suna ɗaukar wayata ai na gaya maka har gobe a mutunta ɗan adam ya fi ka ɗauki wani abu ka bashi ka kira mutum ya ɗauki waya ku gaisa ya kira ka ku gaisa kwana biyu ya mutunta ka yau in wani bai da lafiya a gidanka ya ce ya mai jiki kana ji ai wannan shine cikakken mutum shine mutum shugaban matar shugaban kasa ka gane ai idan na kira ta dauka take in ma bata dauka ba za ta za ta za ta san yadda za ta yi ta magana da ni ina gaya ma wannan zancen nan ga wanda suke maka wani gani gani in ma are na kake su daina kenan a sai dai su daina kansu amma fa su yan fim ka fa jira su ba ba su ba ba sa yafiya fa Allah ba sa yafiya kuma na gaya maka ka jira ka gani za ka ce yau na faɗi wannan maganar duk ɗan siyasar da ya ci ladan kuturu eh? mai aski wallahi sai mai aski wallahi sai mai aski a tsumaye su kenan ka a cika masa alƙawarin ka gani malam ni kai na nan ba kyalewa zan ba ai ka je ka rubuta ka ce dan ƙasa ya ce yan siyasa sun yi abin eh halin su ba eh. sun yi abin ba sa ɗaukar waya ba sa text in suka ga ɗan fim kilomita 70 ce tsakaninsu da su a yanzu kenan a yanzu kenan amma a da wallahi tallahi abinci ma tare suke ci kwarai kuwa kuma zan zo maka da bayani tunda ma ka zo da wannan to zan fara binciko maka iri-irin masu wannan halin har minista sai na gaya ma banda shugaban kasa muhammadu buhari don shi ba ruwansa ka gamsu ka yadda kenan shi dijiman adamawan zai iya ai dijiman adamawa mutum ne Musa Halilu? Eh. Wallahi mutum ne. Wallahi Musa Halilu kaga shi ba ma wani dan siyasa bane. Mutum ne kawai mai tsabar kishin shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma da kishin yayasa Ko ba haka bane? Kawai yana yi iyayinsa kuma duk wani abu da yan fim suka yi a kaso goma kaso bakwai da dijiman adamawa ne. Eh kaso uku kuma su suka sa kansu karambani kuma ga abin da ya je ya dawo an daina ɗaukar wayarsu. to amma an ce a cikin wannan gwamnatin wannan second term din ana sa rai za a ma mai ba shugaban kasa shawara akan harkar da ta shafi sana'ar fim a yani na tsufa <laughs> ai sai dai a nemi wani kuma dai matashi a bashi amma wa mu mu ai mun tsufa wa muna daga gefe shawara kuma ai ga ta inda nake aika da shugaban kasa shawara ga ta yanzu ta nan ina tabbatar maka bidiyon nan yana fita sai kunnensa wannan shine magana da first lady kuma eh dan ta ce a kira ta da first lady yanzu saboda yanzu ta san ta ansa. a ah, ta ansa ta ansa ai tunda ta ce wayo Allah na wayo wayo wayo ai yatta Allah yatta Allah eh yatta Allah ha excellency dama dan kasa kai ma kana ta eh, fulatanci haba haba ai Allah Allah hokki aljanna to Allah hokki aljanna first lady